masu sauraron a nan gidan talabijin da farin wata a shakalo da kuma gidajen radio vision fm da ke abuja da kaduna da kano da gombe da katsina da zamfara da sokoto da birnin kebe assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na canji daga gidan kowa shirin da haɗaɗɗiyar ƙungiyar ceto al'umma ta najeriya ke ɗaukar nauyin kawo masu kallon mu da sauraron mu domin yin tsokaci akan canje-canje ƙalubale da nasarorin da akan samu tsakanin gwamnatoci a najeriya za mu yi tsokaci ne akan al'amuran da suka shafi cin hanci da rashawa matsalolin tsaro da kuma sha'ani na tattalin arziki shin akwai nasarori da aka samu ko canje-canje da aka samu tsakanin gwamnatin ali misali shugaba muhammadu buhari da ta gudu da jonathan sannan idan aka ɗora su a sikeli akan gwamnatin bola ahmed tinubu ko da ke shekara ɗaya da 'yan watanni ta akan mulki shin an samu canje-canje ko akwai fatar ko alamar za a samu canji wannan shine ko su ne muhimman tambayoyin da za mu tattauna a kai tare da farfesa ahmed adamu kwararre akan sha'anin tattalin arziki wanda za mu duba irin wayannan canje-canje da aka samu ta fannoni daban-daban tsakanin gwamnatocin da na ambata suna na umar faruk musa kafin mu dora shirin sai a mu. mai kallo mun shirya kalle kalle idan mai kallo ya sha kallo ka san idan mai son kallo ya samu abin kallo ana nuna masa abin kallo yana kallo yana jin daɗin kallar kalakalan kallo a tashar da kowa yake kallon abin kallo a cikin kayan kallo mai kallo a nan ne zaka ga mai kallo ya nutsi yana kallon kallon abin kallon kayan kallon kallo kai mai kallon mai kallon daga ka kalli mai kallon zaka ga yana shauƙin kallon daga abin da yake kallo a cikin kayan kallon da ke kallo na abin kallo a tashar mai kallo farin wata sha kallo mai kallo kalla kallan kallo ya samu ga mai kallo a dan mai kallo katun na yara dan su kallo so mai suka dan masoya su sha kallo shiri da ya shafi lafiya dan mai kallo shirin al'adu shiri dan masu fikira dan mai kallo ga shirin kaza a kurki dan samun sana'a dogaro da kai dan mai kallo mai kallo wannan tanadin kalla kallan kallo na tashar kallon mai kallo farin wata sha kallo kana a fagen wasanni muna da shirin mutiki taka yadda yan wasa suke zari zuga a rariya a saka osi kwallo ta taba raga Tuwadala, Professor Ahmed Adamu Barka da zuwa. Kamar da kaji na ce za mu duba bukashin an samu ci gaba akwai bambanci an samu nasarori shin baya aka ci a irin musallin mulkin da gwamnatocin goodluck ebele jonathan da shugaba muhammadu buhari da wadda gwamnatin bola ahmed tinubu ta dora akan al'ummar najeriya a yanzu da yake kai kwararre na kan sha'anin tattalin arziki wani sai mun fara da magana tattalin arziki idan za ka tuna tun lokacin da shugaba muhammadu buhari ya karbi ragawar mulki daga hannun gudu Ibrahim jonathan magana da ya ta yi a lokacin shine gwamnatin pdp ta mai da najeriya baya in ya shiga wancan pdp yana nuna tun daga oluchukwu obasanjo har su umar yar'adua har su jonathan din rugurgujen tattalin arzikin najeriya suka yi ba su suka su yi katutu matsalolin rayuwa sun azari jama'a tsadar rayuwa da dai sauransu amma kuma sai aka wayi gari ko da ya sauka mulki sai mutane suka fara kuka suna cewa ai gama gwamnatin gullo ibilu da tashi ta fannonin tattalin arziki ne matsalolin tsaro ne a shirin jihanci da sha ne da sauransu ta fannin tattalin arziki wanda tsokaci za ka yi a kan bambance-bambancen ina gwamnatocin da na ambata. to wannan saye-saye da aka samu na shugabancin jam'iyyu da shugabanni a waɗannan shekaru sha hudu da suka gabata ya nuna cewa tattalin arziki bai sauyawa ta dalilin canza shugaba wasu abubuwa ne da suke faruwa wasu abubuwa da suke faruwa a yanayin Najeriya waɗanda su ne suke da sila na kawo canji na ci gaba ko ci baya saboda in ka duba nagarta na su 'yan su shugabannin karan kansu nagartarsu bai yi tasiri na canza yanayin da najeriya take ciki ba saboda in ka duba shi shugaba ah, goodluck jonathan da shi cewa ba wani rikakken siyasa ba ne ba tun da shi har ya zama shugaban ƙasar najeriya bai taɓa yin takara ba kuma a demokradiyya har sai da ya hau ya yi takara na farko a shekara ta dubu da sha ɗaya wanda ya ci so za ka cewa shi kamar wani shugaba ne wanda bai yi ma shiri na zama shugaba ba tunda shugaba raduwa ne yake kai allah ya mishi rasuwa shi kuma ya hau so duk a lokacin shi sai in najeriya sai ganin cewa kaman ya gaza kamar ba a shirye yake ba kamar ba ma shugaba ne ba tunda ai kawai goya shi aka yi kuma aka ɗora shi so sai kasance a lokacin shi boko haram sun zo ana ta kashe kashe mutane har aka sace waɗannan 'yan matan cibo ɗin ɗari biyu wanda ya ja hankalin duniya wanda a duniya ma aka wanda najeriya har aka ce ta hudu a jerin ƙasashen da suke fama da ta'addanci a duniya wanda har shi sa shi shugaba buhari ya zo ya yi yaƙi neman zaɓensa a kan alkawarin cewa zai yaƙi da rashin tsaro domin ya kafa turba ci gaba tattalin arzikin Najeriya. To sai kasance a lokacin da Buhari ya zo ya samu damar da ba wani shugaba a tarihin Najeriya da ya samu wannan dama na cewa duka 'yan Najeriya sun bashi kwarin gwiwa kwarin gwiwa kuma sun bashi kyakkyawan zato kuma yana da goyon bayan kowa yana damar da zai iya kawo tsarin da ba zai yi 'yan Najeriya wahala amma kuma za su yi da shi to sai kasance shekara takwas ɗin da ya yi so duk abubuwan da ake so shi jonathan ya magance wanda ya kasa magance wanda aka kawo buhari da ya magance sai kasance sama suka kare duk da cewa shi shugaba buhari da ya zo ya yi kokarin kwato wasu bangarori da 'yan boko haram suke eh, rike da su a lokacin sai kasance a lokacin shi ma an samu yawan sace-sacen yara a makarantu eh, na kwana sannan kuma an samu bullar wasu 'yan ta'adda musamman ma a arewa maso yamma da yawan kuma sace-sacen mutane wanda ya sa harkar noma ta ci baya tattalin arziki kara tsukewa a lokacin shi ne aka samu wato mummunan matsin tattalin arziki wato abinda batu da ke ce ma tamowa kenan wanda aka yi yunwa da rashin da fatara da hawa farashi da rashin aikin yayi yawa duk a lokacin shugaba buhari kuma a lokacin shi ne aka samu shi farashin man fetur ya yi sama don lokacin lokacin da ya hau ya samu farashin man fetur a wurin jonathan a kowace lita naira tamanin da bakwai shugaba buhari sai da ya kai ta har sai da ta kai ɗari bakwai a kowace lita su kuma ka san amfanin man fetur wanda shi ya sa haihawar farashi ya yi sama tun da lokacin da shi buhari ya hau wato haihawar farashin kayayyaki yana dugo yana alƙalami tara bisa ɗari shi ko kafin ya tafi sai da kashi kashi ishirin da biyu bisa ɗari Haihawar farashi sai da ya yi sama wanda yanzu kuma in kwatanta shi da shugaba tinubu a hawan farashin kayayyaki shi ya kai matsayin da bai taba kaiwa ba a tarihin najeriya wato kare kenan ci baya ake magana tattalin arziki musamman in ka duba ita darajar naira tunda lokacin da shi jonathan yake nan eh, kowace dala ana sayan ta ɗari da sittin da biyar shi kuma lokacin da buhari ma lokacin da buhari ya bar mulki ya batta akan wurin ɗari shida da wani abu to yanzu kuma akan tilbuna nan ana magana dubu ɗaya da ɗari bakwai so in ka duka alƙalin duka tattalin arziki musamman in ka duba harkar bashi suka da aka ciwo lokacin da shi jonathan yake nan in ka tunta shi da adadin darajar dala take a yanzu in ka da su duka su ukun nan shi shi jonathan ya ci bashin da ya kai tiriliyan saba'in shi kuma buhari da ya zo shekara takwas ɗin shi sai da ya kai bashin najeriya da ya kai tiriliyan ɗari da hamsin da hudu wanda shi kuma yanzu shugaba tinubu ya dora a kai wanda kwanan da masu da ya tura kudirin a bashi dama ya ci bashin da ya kai fiye da tiriliyan daya wanda yanzu a ƙirdigar bashin da ake bin najeriya kai tiriliyan ɗari da talatin da takwas kaga duka gwamnatoci ne wanda ake cewa suna ta ɗorawa akan bashi bashi bashi duk da cewa shi shugaba buhari tunda muna kallon shi cikakke shekara takwas da ya yi ya fi kowa daɗewa da shi jonathan za mu irga daga shekara ta ɗaya ne da ya samu wato eh, aka zaben shi da aka yi to shekara hudu shi kuma jini juyi shekara ɗaya ne so shi kuma da shekara takwas so sai an fi ganin illa ko kuma ko kuma kasawa ko kuma effects ko kuma tasirin shugabancin shi buhari fiye da waɗannan so amma za mu iya cewa takaice dai shugabancin buhari ya fi kawo illa a kan tattalin arziki fiye da waɗannan guda uku wani abun da ma shine ana ta cewa gara bara da bana gara bara da bana in muka dubi kamun ludin ah, goodluck da jonathan ana cewa bai shigo da sanin zai muke kasar ba kama biyu da tsari biyar kama dan dagaji ne mm. amma shi shugaba buhari ya yi minista ya yi gwamna ko ya yi kwakwan neman shugaban kasa har kuka ya yi rashe-rashe da hawaye mm. da aka yi ma wani kaye da bai nasara ba saboda kwakwar cewa shugabanci kasar ashe kuwa shi ya kamata a ce ya zo da shiri ya san abin da zai yi domin ya bambanta da abun da ɗan dagaji ya yi amma ka ga bayanin da kake cewa yanzu kamulu da yin sama gara da jonathan da shi ne wannan irin canje-canje ko rashin ci gaba tsakanin gwamnati da gwamnati yake haifarwa cikin al'umma in ka dubi wannan kasawar da cin akuba da ake kare kusan kowace sabon gwamnati ta zo ta dora akan abin da ta gada to a wannan ɗan shekaru sha hudun da muke nuna bambanci muke nazari a kansu wato dole sai mun da hankali akan shugabancin da shi shugaba buhari ya yi musamman ma mu fara duba waiwaye baya aka yi zo irin mutane jajirce wanda suka yi suka tsaya suka zaɓe shi wasu har mutuwa suka yi suka bada kuɗi shi ko ba kuɗi ya bada ba aka zaɓe shi saɓanin wasu 'yan siyasa da suke saya kurɗu shi kawai ɗora shi aka yan najeriya suka ɗora shi so yana da damar da zai saka ma yan najeriya sai kasance wasu suna zargin cewa kawai da an dora shugaba komi zai koma daidai to sai muka fahimci a ah, ba wai canza shugaba bane ba wai nagartar shugaba bane ba kawai kamar da na mashi faɗa a baya wato akwai tsare-tsare wato abinda bature yake ce system dole ne sai an canza su duk da wahalar da Najeriya suka yi sakamakon da suka samu bayan shugaba Buhari har waka aka ringa mishi har mutane suna cewa sir da wannan shugabancin da aka yi sai kasance bayan shugabancin shugaba buhari abinda demokradiyyar najeriya ta kasance a ciki ne abubuwa ne guda biyu ƙara faɗuwar rarrabuwan kai da kuma rashin gamsuwa da amincewa da ita demokradiyya da ma ƙasa baki ɗaya saboda in ka duba ƙuri'un da aka yi ka duba tun da ƙuri'a da aka yi ta dubu biyu da goma sha ɗaya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 shi kuma goodluck jonathan ya samu miliyan goma sha uku in ka haɗa su kana da miliyan ishirin takwas wanda ya gaza da miliyan shida da aka ta da yawan mutane suka fito zaɓe a shek zaɓen da ake kafin wannan zaɓe na tsakiyar wa'adi na shi buhari wanda ya samu ya ƙara samu miliyan sha biyar duk da cewa ta ragu wanda atiku ya zo ya samu miliyan goma sha ɗaya so kaga ya ragu kana ganin miliyan daga miliyan ishirin da takwas zuwa miliyan ishirin da shida sai kuma ka zo zaɓen da aka wuce yanzu wanda babban zaɓe ne wanda ya kamata a yi la'akari ga tasirin da shi shugaba Buhari ya yi ita ce aka gani a zaben da ya kawo shugaba Tinubu. Abin la'akari ana shi ne adadin yawan mutane bai karu ba duk da yawan mutane a Najeriya ya karu mutane suka yi rijistar zaɓe ya karu amma ƙuri'un da aka kaɗa yana nan bai karu ba miliyan shida ne saboda wannan yana miliyan takwas, wannan yana miliyan bakwai kaga idan kaɗa shi ishirin sai ga shida can kaga miliyan shida. kamar wancan zaben da aka yi na 2019 kenan amma abu an lura a nan shine shugabancin shugaba buhari ya kawo rabuwan kan najeriya musamman kada aka yi da kurkun da aka da da zaɓukan baya mutum biyu ake takara a kansu ko dai malam a ko kuma malam b amma ya kasance yanzu ana da a da b da c da a da ba da ca saboda rabuwan kai su 'yan arewa sun ce ga nasu wasu kuma musulmai su kuma sun ja nasu wasu kuma kiristoci sun ja nasu su ko wasu 'yan kudu so sai kasance najeriya din tare mu sai kasance an samu shugaba da ya ci zaɓe da mafi karancin ƙuri'u a ce da miliyan takwas ka ci zaɓe najeriya ana maganar mutum na cin zaɓe da miliyan ishirin biyu a baya su kai wani na gwada cewa ci ma baya ne na yawan fitowar mutane su amince cewa zaben da za a yi mai nagarta ne kuma yana cewa najeriya ta kara rabuwa saboda akwai waɗanda ba za su iya haɗuwa su goyi bayan wani ɗan takarar wani ba saboda bambancin ra'ayi na ɓangaranci da na addini da na siyasa. to kai kana ganin gwamnatin buhari ce ta asasa ko ta ƙara haɓaka wannan lalurar hmm. in haka ne ta wace hanya ne ya yi wannan abubuwa na katobara wanda ya haifar da masifa a yanzu najeriya to abin da ya faru shine lokacin da shi shugaba buhari ya hau ana kyautata cewa shi zai kawo canji to sai bai kawo canjin da 'yan najeriya suke so ba to na farko kenan sai mutane suka ji ba su ji daɗi ba suka ce a to waɗannan mutane suka kawo wannan ɗan takarar ba za mu yi da wani shi da su ba sannan irin salon mulkin shi kowa ya ga yadda aka nuna son kai wurin ba da mukamai da kuma yadda gudanar da shugabanci duk da cewa ba shi kaɗai ba ne ba tsarin shugabancin najeriya ne wanda idan ka zama shugaba kana da wuka kana da nama wanda zai baka damar da kai duk abin da ka ga dama so kuma kana shugaba ka da arewa ne ko musulmi ne kai ba za ka iya sanin wasu ƙwararru a wani bangare ba mutane suke kusa da kai ila shida za a baka da wanda za a baka eh, wato shawarar ka ba su mukamai za ga duk naka ne wanda bature ke ce mana nepotism eh, sai yan kudu suke ganin cewa kaman an maida saniyar ware har su irin su wannan namdi kanu suka fito suna cewa a raba ma najeriya gani suke yi dan ibo ma ba zai iya ta zama shugaba ba to wannan shine ya kawo rarrabuwan kai har muka ga wasu ma yan bangaren ma yoruba suna tunanin su ma su ma su jana su kasar ba a taɓa samun irin wato haihawa ko kuma karin yawan agitation ko kuma kiraye-kiraye na raba Najeriya fiye da lokacin shi shugaba Buhari. Amma kafin ka nisa Profesa, in kana magana salon mulki na son kai ko na ‘yan uwantaka da abokanan arziki, wani abu ne na daban ƙarƙashin shugaba Muhammadu Buhari domin ayyukan da ya yi wa al'ummar kudancin Najeriya ya fi wanda aka ga yawa al'ummar arewa. Ka dai ɗauki hanya wannan hanya ta Abuja zuwa Kano har ya gama mulkin sa ba ne ake kuka ake da shi har gobe amma ko kasafin sa da ya gabatar shekarar sa ta farko za ka cewa kusan kashi 65 cikin 100 duk a kudu aka yi da ɗan majalisa lokacin suka yi mashi magana ya ce a bar mashi kasafin sa haka to wanda ya gina wani bangare na ƙasa wanda ba bangaren shi ba wanda mafi yawan goyon bayan da ya samu a bangaren shi ya same shi amma aka waye gari ya yi ayyuka ko ya mai da hankali yin waɗansu ayyuka da suka fi yawa a kudancin kasar. shi wannan ba gani kamar yan kudin da ke kyamar a akan ya kawo yan uwa da abokan arzikin da gurin mulkin najeriya ba su yi ma sauran bangarori na najeriya adalci domin ayyukan da aka yi a kudu su fi arewa so su yi najeriya sun fi duba mukami farko kafa su duba ayyuka suna duba waye ne yake da mukami kaza ke da mukami kaza ya san kala sun ga cewa shugaban kasa dan kaza dan bangare kaza ne ministan kaza dan kaza ne ko su ce a wannan gwamnatin su wani ne ba su duba wani aiki ake. kuma aikin da aka yi mafi yawanci ga shugabancin shugaba Buhari Yaroba ne mafi yawanci suka yi eh, taka rawan gani sosai a gwamnatin shi wurin juya akalar ita gwamnatin ya kare shi yana da alfarmar da zai dora mukamai amma sai kasance su yarbawan da ke cikin gwamnatin shi su da yake sun zo da wani tsari da wata manufa sai suka ringa amfani da wannan dabarar tasu ta cikin gwamnati suka haɓaka ɓangaren su wanda har yasa daga baya yanzu ga su ɓangaren nan su suke shugabanci shi kuma shugaba buhari sai kasance ayyukan da ya kamata ya yi arewa musamman babban hanyar da ka yi magana wanda arewa ta fi bukata har ya sauka bai yi ta ba shekara takwas ya fi kowa daɗewa kuma dama ce da arewa ta samu babban aikin da zai yi ma arewa shine wannan kuma gashi har ya sauka bai magance rashin tsaro ba tuka kenan su wutar lantarki ga wutar lantarki a mambila babu ba a gama ta ba tashar ruwa ta baro to da maganar noma harkar noma ma a inganta saboda tun arzikin Najeriya arewa shine dama harkar noma so in ka samu shugaba bai inganta ko zamanta irin harkar noma bai kawo mutanen kasashen waje suka sa hannun jari ba har ya sauka so wannan kama za a iya cewa arewa da more shugabanci da ta yi ba wanda ma a tsaro ma a hannun Buhari bunkara suka yi arewa maso yamma fiye da sanda ya karɓi eh, mulkin hannun kuma a lokacin shi ne jonathan eh, a lokacin shi ne najeriya aka ayyana ta a matsayin ita ce headquarter ta talauci a duniya saboda idan ka duba ƙididdigar da aka nuna na talauci ya yi yawa a najeriya kuma a jihohi irin su zamfara irin su katsina irin sokoto su ne bangaren da suke da tsananin talauci kuma da a lokacin shugaba buhari ne aka yi haka ga kuma cin bashi da ya faru su za mu cewa wani shekaru sha hudu da muke magana musamman ma mafi yawancin lokutan shugaba buhari lokacin da najeriya take bukatan shugabanci da sauye-sauye wanda kuma aka samu aka san haka wani shi da nake gina ma cewa ko muslim muslim da aka yi saboda ya faru ne saboda fahimtar rabuwan kai da shugaba buhari shugabancin shi ya haddasa a najeriya to amma professor abin da bola ahmed tinubu ake zargi ko ake ganin a zahiri yanzu yana yi kusan ya wanke buhari ya sha kuma har ma saboda abin da gwamnatin buhari ta yi ne ya sani ma yanzu yan arewan ba su da bakin magana akan tinubu cewa ya kawo yan kabilarsa kusan dukkan ayyuka a bangarensa ne cin hanci na cewa ya ƙara haɓaka sannan kuma matsalolin tsaro na haihu ba a ga ranar da za a ƙare da dai lalurori da yawa kamar sannu a hankali abun da ake ganin gwamnatin buhari ta yi wanda ba daidai ba wanda ake fatan a ce bai yi su ba shi ma tinubu ya zo ya dora daga nan ya kara haɓaka su ko eh to da shi yanzu tinubu a farkon shekarar shi ta farko ce amma abin da mutane za su iya saurin fahimta shine da ga mafi yawancin makamai a irin wannan bangarancin da ya fito ne ake ba su manya-manyan duk linzamin tattalin arziki yana wannan bangaren sannan kuma duk da cewa rahotanni sun nuna cewa rashin tsaro yana haɓaka saboda irin tsananin yanayin tattalin arziki na ta kasance ganin cewa shi shugaba tinubu abinda ke bibiyan shugabancin shi shine wannan cire tallafin man fetur din da yi da kuma cire tallafi ko kuma buɗe kasuwar kuɗaɗe ta yadda cewa aka ce ita naira ta ce cikanta, ba za a iya ba ta kariya ba wanda batu yake ce ma floating exchange su wani abubuwan suke bibiyan shi to ba za a iya gane shin tasirin shugabancin buhari ne yake bibiyan shi ko ko tasirin waɗannan abubuwan da ya ayyana a lokacin shugabancin shi amma abin da ya bayyana shine wannan cire tallafin da ya yi na dala shine ya sa najeriya ta shiga tsananin haihawan farashin kayayyaki da rashin aikin yi wanda ya sa tsananin talauci ya ƙara yawa wanda har muke ganin a rahoton da ya fito kwana-kwanan nan watan da ya gabata na oktoba wanda shine wata da aka fi yawan kashe mutane da kuma sace-sacen mutane so za ka iya cewa ba wata makoma daban da shugabancin tinubu ta kawo in ka kuma ta da shugabancin buhari a arewa don haka me yasa kake ganin ba a samu wani canji da 'yan najeriya suke fata ba to shi kan shi buhari da bure da alwashin canji ya kawo al'umma suka zaɓo shi har wasu suka haɗa kuɗaɗensu suna aika ma wani asusun shi don ya ci zaɓe canji ake so a ga ya kawo shi ma tinubu magana canji yake ta yi tun sanda ya fara fitowa cewa yana neman shugabancin najeriya shi wannan canji ya zama almara kenan ko kuwa akwai wani abu da 'yan najeriya ba su yi ba da kansu shi zai ba samu irin canjin da suke fata su samu to to tsari ne shi tsari in dai ba a canza shi ba to canza shugaba zai taɓa kawo canji ba saboda idan ka duba tsarin siyasa wanda ake na irin wa'annan jam'iyyu wanda kowace jam'iyya akwai mai ita kuma kowace jam'iyya kuɗi ake kasawa wanda ya fi biya shi zai ɗauka wanda ko wurin zaɓe da ake yi na delegate wanda ya fi biyan kuɗi shi ne yake zama shugaba to sai kasance kamar takara ne na masu kuɗi in baka da kuɗi ba za ma ka yi shiga ba kuma kashe kuɗinka ka ka hau to baka tsammanin cewa za a ma shugabanci na gari sai ka kasance ni yadda ake hawa domin ko wani ya samu mukami ko ya samu kuɗi so shi yasa har kake ganin cewa Najeriya yan Najeriya ta tara saboda kowa so yake na shi hau ya je ya kwaso a wanda zai kwaso saboda duk wanda ya ci shi ke da wuka shi ke da nama dan ni akwai wanda na sani muka yi takara da muka yi abin wato ma'aikaci na ne a lokacin zaben da aka yi na 2019 sai na ce mishi ka zo ka goyi bayan ɗan takararmu sai ce a'a shi ba zai goyi bayan ɗan takarar arewa so da ku arewa kullum muke goyi bayan ku sa mu za ku goyi bayan mu ba so da haka mu lokaci ne yayi da dole sai dai ku ku zo ku goyi bayan mu so duk wani abu na gwada cewa ana amfani da siyasa ne don kowa ya jaraban shi eh, amma kuma gwamnatin Buhari yan arewa sun jaraban su ne a amma kuma wasu kuma suke dai wasu sun yi kuɗi ko kuma an ba su damammaki wanda kuma gani ke kamar alfarma ce arewa kana alfahari a ce dan arewa ne ya zama shugaba ba ba ko da kai baka samu wani abu su kuma musamman ma yan kudu musamman ma yan mutanen ibo gani suke yi kamar kamar an basu a baya wanda shi sa har kai peter obi ya samu fiye da kura miliyan shida ko wasu wannan korafin har yanzu suna nan saboda sun ga cewa shugaba buhari musulmi ya shekara takwas ga tinubu musulmi da kwaɗayan shi bias ɗin shi musulmi sun yi shekara ko za su yi shekara hudu to yanzu za su ƙara yin shekara hudu su ma ko ko wani ne za a ƙara dosawa shi kuma musulmin shi ma ya shekara takwas to shi sa ko zaɓen da zai faru nan gaba wato ba a kallon shugabancin najeriya akan waye zai kawo canjin waye ne nawa zai zama sai kasance kawai tsarin ne da yake kawo shugabancin ba a kawo shi ne domin a kawo canjin ana kawo shi ne da wata maslaha da wani gwada isa ko kuma fifiko da wani bangare ko kuma wani addini amma na ga kwanan nan kamar wasu rukunin al'umma arewacin najeriya sun fara shiga taitayensu sun fara ganin cewa ai ba shugabanci daga bangare na bane zai iya kawo mun nasara ko haɓaka rayuwata ko jin daɗi amma na ga wani jawabi eh, sanarwa da shugaban eh, ƙungiyar ta acf ya yi wanda yake da cewa dan arewa za a zaɓa na ga tuni sun kwaɓe shi suka nuna cewa wannan ba matsayinsu ba ne alama ce da ke cewa yanzu yan arewa ba dan arewa suke nema ba suna neman shugaban da zai yi wa al'ummar arewa adalci ne ko eh so dole sai an sa waye da dabara a ciki wasu canjin shugaba ko kuma shugaba ya zo daga bangaren ku ba shi ne ya sa ku more wannan shugaban ba idan wani ya zo takara sai ku zo a kungiyance ko kuma a dunkule ku ce to ku ga aikin da kuke so muna so a cikin shekara ɗaya kai mana titin abuja zuwa kano so alƙawarin da za ka yi mana kenan ka sa hannu ka sa hannu to mu ko za mu goyi bayan ka amma ba wai kawai don wani ya fito ya ce wai shi muslim muslim ko kuma shi ya ce shi zai karba lokacin shi ne kawai sai a ce eh a bi shi ko kuma dan ya ba wasu kuɗi kawai a ce eh shi za a yi so kaga ba ajanda kenan kawai kun je kun ba da ku amma ba abin da za a biya ku da shi sannan kuma lokaci ya yi da mutane su fahimci cewa shugabancin da ke jihohi yana tasiri shi ma sosai wurin makomar da kasar ko kuma bangaren mutane yake kasancewa sannan wannan na nuna cewa fasali na wato wanda batu yake cewa presidential system a ce shugaba ɗaya shi ke da wuka shi ke da nama mai cikakken iko shi zai kasafin kuɗi shi zai ɗora shi zai cire shi zai kafa harkar judicial shari'a shi zai kafa yanzu kamar yanzu da suke shiga har da national assembly wato majalisar dattijai ta tarayya suke kafa shugabannin su su kafa duk wani mukami da ministoci shugaba kaga ya zama mai wuka da nama ke to shi sa ga yake yin abin da ya ga dama to irin wannan tsarin da aka cunkushe wato ita iko a wuri ɗaya kuma duk matsalolin Najeriya aka cinkushe ta a wuri ɗaya a ce mutum ɗaya zai warware ta to shi sa ba za a taɓa samun canji ba sai an yi abun da ake cewa restructuring wato canza fasalin da ake shugabanci a Najeriya. Shirin canji da gidan kwana ke zo muku daga nan gidan talabijin na farwata shakalo da kuma rukunin gidajen da bishin FM. Muna tare da farfesan sa'anin sha'anin tattalin arziki wato Ahmed Adamu. kuma lokaci ya zamu je mu dan huta kaɗan idan muka dawo za mu dora akan canje-canje kalubale ko nasarorin da ake samu tsakanin gwamnatocin da suka gabata da kuma wadda ke ci a najeriya a yanzu sai a dakace mu sanin kowa ne tambayar masu tambaya game da batun nan na cin hanci da rashawa an san ta dade tana yi wa 'yan jaridu kuri da shinge musamman da gwamnatin kasar ke kirkiran hukumomi daban-daban don dakile cin hanci da rashawa a wani hannun ma zargi ya da baibayi cewar wasu jami'an hukumomin ne ake dama ka da badagalar da su wasu sun tsallake kasar saboda gudun bincike kai wasu ma na gaban kuliya to ire-iren waɗannan tarin kusullufi kusullufi na tambayoyi shine dan ƙasa yake so ya sani menene makomar dukiyar ƙasa a hannun 'yan wawa da wawuso kuma waɗannan hukumomi da ake ƙirƙirar su shin kirkira tasu ya haifar da ɗa mai ido an zo daidai gabar da talaka yana so a ɗora a faifai ya ga riba ya ga tasgaro ya kuma ga rawar da gwamnati za ta taka idan aka samu mai badakala a masa kamun kazar kuku ke za shirin cin naka? zai rinka zuwa muku tashoshin radio vision wanda masana sanin fashin baki za su yi hannun jinkar furcin yilli irabi fajja fajja wurin da zaren ya tsinke a kira tsohuwar kadin abawa dan zaren audigar a murza shi a mazari shirin cin naka shiri ne da masu fashin bakin suke da makudan hujjoji na faɗa don gyara da ɗinke baraka a sabon shirinmu na cin naka na jihohi bakwai da rediyo bijin yake da su gami da tashar talabijin na barin wata sha kallo cikin shirin cin naka mun gadi na nan abubakar mutazu na nan zubairu abdurrauf na nan ga nasir zaharaddin na nan mama ishaq shema na nan nasir gwangwazo kana da ɗungurin gumma ɗin jim umar faruk musa shirin cin naka mai kirarin baka san na gida ba za ji mu a cikin tashoshinmu na bijin talabijin Sokoto, Kebbi, Kano, Kaduna, Katsina, Gombe da babban birnin tarayya Abuja. Kana a ji a ganmu a farin wata sha kallo. tuma da shirin canji da gidan kwana ke zo muku daga nan gidan talabijin da farin wata sha kallo da kuma rukunin gidajen rediyon bishin FM. muna tare da profesa amin adamu mai shirikan al'amura na tattalin arziki a najeriya Profesa, kafin mu je hutun rabin lokaci muna magana ne akan tsarin gwamnati yadda ake mulkin Najeriya iko da ke hannun shugaban ƙasa da kuma tasirin da ke akwai hannun gwamnoni can a jihohi ma akwai bukatar canje-canje ko sake fasalin ta da iko da ƙarfi ba zai kasance hannun mutum ɗaya ba idan aka ci gaba da wannan tsarin ba ganin cewa ba wai tsarin ba ne bai yi daidai ba a'a masu aiwatar da tsarin ne suke abinda suka suka dama tun da zamanin wato shugaban ƙasa wajen shugaban obasanjo ba a ga kwaramniya da karamtarta ta yi tsanani kamar yanzu ba domin a lokacin gwargwadon hali ana taka mai birki majalisar farko ma da buhari aiki da ita ta bukula sharaki su ma suna taka ma buhari birki ba irin yadda yanzu aka samu uh, tinubu ya dora musu shugabanci yana cin karanci ba baba kafa mm, wato shi tsari ya fi shugaba karfi idan aka samu shugaba mai karfi amma kuma tsari na shugabanci ya yi ƙasa ko kuma wato wato weak system wanda shi system ɗin bai da karfi amma ga shugaba mai ƙarfi to shugaban zai ta wahala ne so gunda ka samu tsari mai ƙarfi wanda kuda shugaba mara ƙarfi ya hau tsara shi zai aiki to tsari ne ko amerika za ga shugaban kasar su kawai kamar wani ne kawai dora shi ake yana ta kawai floating wato yana ta yawo haka nan kawai shine shugaba amma tsari ne yake gudanar da shugabancin america duk da kuma cewa irin tsarin shugabancin amerika da muke aiwatar a najeriya eh to irin shi ne muke koyo zai da cewa ba daidai da daidai muke koyo shi ba sai misali yanzu ka ga shugaba duk wani matsala ta najeriya tana kan shi duk wani tsari za a kawo duk wani kuɗi za a kashe shugaba na shi kaɗai ne yanzu ko da za a je a tona a zamfara ko a katsina sai wannan shugaban daga abuja ya sa hannu kuma shi ne ke da iko ya ba da wannan lasiri yanzu in yanzu aka yi hari a zamfara gwamnan da ke zamfara bai da iko ya ce a kai hari a yaƙi 'yan ta'adda sai wani daga abuja to sai kasance kuma matsalolin najeriya sun yi yawa girman najeriya yawan adadin 'yan Najeriya da matsalolinta kullum ƙara girma yake kuma sai aka ce mutum ɗaya shi ke da alhakin komi to kaga ko a kamfani ne ko a gida ne gidan ka yi girma yawan mutane da girman shi to yadda za ka gudanar da shi zai wahala idan ka kwatanta shi da gida ɗan ƙarami mai wanda bai da yawa ko kamfani ne so idan kamar da mutum yake cewa da smaller da better wurin wato shugabanci ko management ko gudanar da abubuwa idan abin da kake shugabanci ya yi ƙarami to ya fi sauki ka gudanar da shi to sai kasance yanzu su gwamnoni duk matsalar da aka samu ko rashin tsaro ko talauci ko wani matsala za su ai matsalar shugaban kasa ne sai su cire kansu sai su zauna sai kasance shugaban da ke abuja shi kaɗai zai ga turo musu kuɗi sai su zama kaman yan tsaki sai dai kawai shugaba ya tullo musu kuɗi da ƙarshen wata su ɗauka. Amma abin da yanzu wani tashin jihohi suna taimakawa kwarai wurin bayar da kuɗaɗe na samar da tsaro a jihohin su ko eh to wurin kafa wasu rundunoni na ba rundunoni har da gudunmuwa na kuɗi da kayan aiki ana ba sojoji ana ba yan sanda ana ba civil defense ana ba dss duk wani bangaren tsaro da ke jihohi don akwai wani gwamnan ina jin gwamnan kebbi ne da ya bayyana cewa yana ba da naira miliyan ɗari biyar kowane wata domin taimaka jami'an tsaro amma kuma tsaro ba a gan shi a zahiri ba to kare kenan irin gudunmu da yake badawa ta ba ta gaza kenan so abin da nake so in fahimta ba ma hakkin shi bane tunda aikin na gwamnatin tarayyar Najeriya amma abin da ke nufi dai shine bayanan da kai na cewa komi an mai da shi kan abuja abin da ke cewa shine hmm. gwamnatocin jihohi suna sayi motoci suna ba da makamai ko kudaden sayan makamai ko kuma kudaden gyara barikoki ko kudaden gudanar da sayen mai da sauransu na jami'an tsaro daban-daban wannan ba aikinsu ba ne amma wani bangare da na kudin jiha suke dauka suna ba jami'an tsaro domin su ba da tallafi tun da gwamnatin tarayya sama din nan ta kasa yin abubuwan nan duka gaba ɗaya a lokaci ɗaya ko? Tabbas. Kuma saboda kaga wannan na nuna cewa kuma wato ishi arzikin ƙasa da iko yayi yi mutane nisa. Saboda kafin mutum ya shigo ya isko Abuja ko shugaba abun yana mishi nisa. amma inda shugabancin da ikon yana kusa da shugaba mai watakila ce gwamna a ce an bashi iko kuma an bashi wannan arzikin kasar da ke wannan wurin a ce nashi ne to duk yadda aka tsotso wannan arzikin ko wannan ikon ya zo kusa to za a iya ganin tasirin shi nan take ba tare da ila ya sauko daga sama ba daga sama ila kafin ya sauko cin hanci da kuma tsananin yadda tsarin yake zai iya rage tasirin wannan sakwaro na abubuwan kuma abu ne ya yawa wanda shi ke kawo ɓangaranci amma yanzu misali aka ce kai a matsayin ka na gwamna kai ke da alhaki duk matsalar da ta faru a jihar jiharka harkar ilimi ne kiwon lafiya tsaro ne harkar noma ne duk abin da ya faru a jihar ka, kai ne kada ka yi kuka da shugaban kasa kada ka je ka nemi shugaban kasa amma tunda an baka wannan ɗawainiyar duk arzikin ƙasar nan naka ne na jihar ne in kai gwamna ne to duk zinari da tagulla da koma menene ke a cikin ƙasa da harkar noma da mai ka je ka nemo duk masu hannun jari a duniya ko ina sai ka zo a je a tono wannan arzikin ka an so dalolinka ko nawa ka an so naka ne na jiha ku ne ka aje wannan kuɗin ka gina asibitoci ka gina makarantu ka inganta rayuwa ka yi titina so amma ko ba za a turo ma kuɗi daga abuja ba ita gwamnati tarayya kawai kamata ta tsaya ta dinga kula da kowace jiha tana tafiya a kan tsari da ya daidai da gwamnatin tarayya baki ɗaya kowa yana yin abin da ya dace wace jiha ce take bukata ɗan tallafa mata dan titiɗata kafin ta fara tafiya da kafafuwanta da harkar eh, wato ko kuma mu'amala ta ƙasa da ƙasa da wani abu da ya ƙasa ne baki ɗaya ya kasance ko 'yan sanda ne da jami'an tsaro na jiha gwamna shine zai wannan tsarin so wannan lokacin ne ka ga cewa mutane sun fi kusanci ga shugabanci mutane za su daina mai da hankali za su daina mai da hankali akan waye ne shugaban kasa mutane sun fi mai da hankali akan waye ne gwamnan su saboda duk ai ikon da arzikin na nan a matakin jiha in kai kuma gwamnan ka ka cuci jiha kuwa ka cuta ba wani magana karba karba in lokacin ka yi in ka cuci al'ummar ka al'ummar ka cuta ba wasu ne ka cuta ba ka ce kai ka wawari naka amma yanzu har da ake yi kowa so yake nashi ya hau ya wawura ya wawura kawai ya ruga wani ma ya zo ya hau so kawai zai kasance ba kishi amma idan aka ce ɗan jiha shine shugaban jiha idan ka cuci jiha har da yan uwanka da iyalanka da kakanninka ka ɓata na sannan nan take mutane sai gane cewa kai ba kai daidai ba za su yi sauko ka saboda duk mutanen garin ku ne ba wani bambance bambance addini ɗaya yare ɗaya al'ada ɗaya sannan kuma in aka gaba ka yi ba za a iya cire ka ko kuma a duba a ga wani makwabci gwamna a ga shi yana kokari kai ba kai kokari ba sannan gama akwai abdu bature yake cewa idan ana ina kawo ma kifi ban koya ma yanda ake kawo kifi ba lokacin da na daina kawo ma kifi za kwana da yamma so gwanda eh, jihohin nan a koya musu su je su nemo kudaden shigansu ba wai a bata su su ringa zama a abuja kullum suna suna an san wani kaso ba in ka yanzu kamar yadda nake gaya wani gwamna nake gaya mishi cewa ku yadda kowa a yi abin da mutum yake cewa resource control kowa ya rike ya mallaki arzikin kasar shi yanzu mu yanzu arewa ko kuma ce ko yanzu a ce bangaren arewa idan bangaren arewa za su mai da hankali kawai kan harkar noma da tonan albarkatun ƙasa irin su zinari da su lithium ɗin nan sai mun fi samun kuɗi fiye da yadda ake samun kuɗi harkar mai yan kudu duk jiha take da mai ta rike manta arewa tunda da ai lokacin da ake shugabancin bangaranci regional government ai arewa da harkar noma aka dogara har aka ba yara mutane scholarship tallafin karatu suka yi ilimi mai inganci da rayuwa ta inganci so yanzu sai kasance albarkatun kasar da muke da su a ƙasa mun ki waiwayan su mun ki haɓaka su saboda ne saboda ga wani wuri muna samun kuɗi to sai kasance ba ma ci gaba sai talauci ya yi yawa sau da lokaci na nemo ya kukuce mana gara mu shiga maganar cin hanci da rashawa domin na so da mu yi maganar sake fasalta tsari na najeriya in ce me yasa ake ga wasu 'yan arewa suke kyamatar irin wannan sake fasalin da 'yan kudu ke fafutukar a yi shin za a ga cewa a baya an kwari arewa ne saboda abubuwan arzikin da ke najeriya an gina kudu da shi ba a gina arewa ba ko ko a yan arewa suna da wani abu da suke tsoro kamar za a kware su shi ya sanya ba sa son maganar sake fasalin ko fasalta najeriya ko yin bangaranci ko baiwa ko wata jiha iko ta mallaki arzikin kanta da kanta shi yasa ake tonan gwagwarmaya. Mm, wato tsoro ne wanda bai da tushe kuma tsari ne wanda ba wai gab za a kawo shi ba tsari ne za a ringa bin shi dalla-dalla a ce to misali kowace jiha za a bata jarin da ta kwana kowa ya kawo jaddawalin tsare-tsaren a tattalin arzikin da yake da shi da kuma nawa ne yake bukata da zai fara kafa shi. Eh, amma akwai wasu jihohi da sun fi wasu jihohin arziki ko da na ma'adinai ne ko da na sha'anin noma ne ko da na mami ne ko cinikayya ko me akwai ah, wasu jihohin da ba za su iya kai gaci ba idan aka kwatanta su da makwatan jihohin su ko? To kowace jiha tana da albarkacin ƙasa da za a iya cewa za ta iya dogara da kanta. Sannan kuma kamar da ce dama ita gwamnatin tarayya za ta riga tsaya tana dubawa ne ne za a tallafa ma a tallafa mishi. Yanzu misali ba jihar da ke arewa misali wanda ba ta da albarkacin noma ko kuma ma'adanin ƙasa ko kuma mutane wanda za su inganta tattalin arzikin wannan jihar. so jiran daga abuja shine ke sa watane ba sa shi haɓaka wannan arziki. so kawai tsoro ne wanda bai da tushe wanda kuma ba a san wani makoma wani irin wannan tsaron kuma shi ke sa a tsaya inda ake tunda inda ake shi ma ai tsoro ne tunda ai ba inda aka je shi ma za kamata mu tsoraci halin da muke ciki saboda muka ci gaba da haka ba za a yi samu amin ido ba. to a ganin ka yaya cin hanci rashawa ya yi ƙarfi a cikin najeriya yanzu har aka kai ga sai ka ga kusan kowace gwamnati 'yan kasa suna kuka cewa akwai cin hanci da rashawa a ciki sannan akwai bambanci a fannin cin hanci da rashawa tsakanin gwamnatin gudun ebelo jonathan da ta buhari har a auna ta da ta shugaba tinubu mm. so wato in ka duba su karan kansu su shugabannin da tarihinsu shi wato shugaba jonathan yana da rauni na sa ido da kuma kazar-kazar da kuma za a iya cewa kawai ingancin shi bai kai irin mutanen da ake kwatanta shi da su ba irin su buhari da su da suke da ƙwarewa na shugabanci a baya ba to wannan ɗan gazawar shi sai ya ɗan buɗe dama wasu suka dinga badakala a cikin harkar gwamnatin har a lokacin farko ne aka ce an kashe tiriliyan ɗaya da ɗigo bakwai a lokacin cewa ana biyan tallafi a cikin shekara ɗaya ta shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya a wanda lokacin da ake tunanin cewa ai tallafi ma babban cin hanci da rashawa ne sai kasance ko bayan shi wasu sun kashe sun kashe fiye da haka musamman yanzu gwamnatin buhari da ake ta bayanan cewa an kashe fiye da tiriliyan biyu wurin a shekara ɗaya wurin biyan tallafi so duk da cewa lokacin karfin dala ya ƙara ƙarfi a lokacin buhari idan aka tattata lokacin ita shi jonathan amma a lokacin a lokacin jonathan wannan kuɗin da aka ce an kashe mutane sa zargin cewa akwai cin hanci akwai kuma lokutan da aka buɗe boda kawai sai dai mutum ya je a bashi not ya je nnpc a ce an bashi nasi je shigo da man fetur da kasashen waje wata ana zargin cewa wasu sun shigo da ba komi ma sun ce sun shigo da jirgin ruwa cike da man fetur amma an biya su kuɗin ko babu babu man su wani lokacin an yi wato cuwa-cuwa da yawa a shugabancin uh, shi jonathan uh, su amma idan kwatanta ta shi da shugaba buhari da yawo shi ne har ya dakile wannan cuwa-cuwa da ke harkan man fetur ya ce sai dai a ringa ba da ɗanyen man fetur ana shigowa da tatacce ba amma shi kuma matsalan shi shi shugaba buhari shi ne ya yi rauni ma'ana kenan idan ya baka wuri ya ce ka riƙe nan wurin kawai sai kawai da kanshi ba zai zo ya biyo ba ya kake yi me ke faruwa to sai kasance akwai wasu wanda shi ne ba za a ce ya ci kuɗi ba ba za a ce ya yi corruption cin hanci kai tsaye eh, shi yana da wannan tsarkakan eh. daga zargi amma a shugabancin shi akwai zarge-zarge da dama da aka aka kawo wanda har wato a wani ƙididdiga da ake na corruption index wanda ya nuna Najeriya cewa muni na 26 a duniya na da cewa mun wato ya ƙara ƙaruwa kenan tunda da yana maka mataki na 27 a lokacin jonathan so wato in dai ka zo na ɗaya wato kai ne kafi yawan corruption so da muna na 27 lokacin shugaba jonathan sai muka sauko sai muka ƙara sama za mu ce muka koma 26 da shida so ka ga wani ya nuna cewa a lokacin shi akwai cin hanci na cikin gwamnati amma wanda kila bai faru ba ko kuma bai faru daga shi shugaba ko kuma a ce sa hannun shi musamman in ka duba lokacin shi jonathan akwai wani kwantiragi na malabu oil wanda aka ba da wurin fiye da biliyan daya wanda aka ce cin hanci ne aka ba jami'an gwamnati wanda hashi kan shi jonathan ya fito ya ce shi ba ruwan shi wanda ministan shi ta man fetur wanda ake zarginta da makudin kuɗi wanda aka yi cuwacuwarsu a lokacin shugabancin shi wanda kes ne aka hada gwalabalai wanda har yanzu ta ruga ta bar najeriya ah, so za a iya cewa a lokutan waɗannan guda biyu an yi cin hanci da rashawa amma za mu iya cewa saboda adadin yawan daɗewan shi shugaban buhari za mu iya ganin cewa shi nashi sai ya fi illa fiye da na shi jonathan amma kuma abun ta da hankali shine lokacin buhari an fi kashe kuɗi a cikin tarihin najeriya akan sha'anin tsaro fiye da kowace gwamnati ko zamanin yakin ba tsasa ba a kashe kuɗi a sha'anin tsaro irin da aka kashe hannun buhari ba amma kuma barnar da kasa da abun kunya aka ga ya hannun buhari fiye da kuwa kuma bai binciki hafsoshin tsaronsu ba bai yi musu hukunci ba bai yi musu kuma kusan sai da aka bar su suka mulki sai sai sai da suka gaji da za su sauka sai aka kara musu dama aka tuwa su kasa waje wai su yi su zama ambasadori shi ko. Hmm. so da lokacin shi ne aka kashe naira tiriliyan biyu da da miliyan ɗari bakwai akan harkar tsaro ta a shekara ta dubu biyu kuma a lokacin kuma ana yawan kashe kuɗi a harkar tsaron kuma sai rashin tsaro kuma sai na ƙara haɓaka so wannan za a iya cewa shi ma a lokacin shugaba buhari a ɓangaren tsaro an yi cuwa-cuwa in ka duba shi kuma ɓangaren shugaba na yanzu wato shugaba tinubu shi wato ya sa ma kanshi wani yanayi da zai iya cin karan shi ba babbaka saboda farko bayan shi kasance shugaban ƙasa majalisa nashi ne kaga yanzu misali kamar a rahoton da a kawo na najeriya ya fito duk wani abin da ya fito a wannan rahoton kaga majalisa za a kai ma so in shugaba yana da shugabannin majalisa so ya samu wannan kariya so za mu iya cewa za mu sa ido yanzu mu ga duk da shi cewa shi shugaba tinubu yana da wayo na cewa ba zai iya fitowa kai tsaye a irin wannan badakalar ba amma shi abin da ake zargin shi a kai shine facaka da tsora mafi yawanci mutane a gwamnati fiye da kowane shugaba saboda yawan ministoci da ya ƙara da adadinsu wanda za ka ga cewa wasu mukaman ma kamar maimaici ne da saye-sayen wasu irin jirage da motoci wanda ya yi wanda mutane suna cewa a wannan lokacin ba lokaci ba ne na kashe-kashen kuɗi wanda ba za a ce an ci kuɗi ba amma kuma za a ce an kamar albazaranci ne ake da kuɗi so irin wa'annan abubuwan ne sune shi kuma shugaba tinubu ake kallon shi da irin wa'annan abubuwa amma za ka iya cewar akwai dangantaka tsakanin cin hanci da shawa da kasa samar da tsaro a najeriya wato shi kuma rashin tsaro bayan cin hanci da rashawa tunda shi cin hanci da rashawa wani abu ne ke kawo shi tunda mafi yawancin da suke hawa gwamnati kuɗin da ke kai ne yake kai su wurin kuma tsarin da yake kawo su ko kuma ya dawo da su akan tsarin kuɗi ne to ko da an ba da kuɗi domin magance tsaron to za ka ga cewa wasu suna asaba da faɗi da kuɗin so shi kuma rashin tsaro musamman arewa wasu abubuwa ne waɗanda suka yi tasiri a arewa musamman yawan al'umma yawan al'ummar da ba wato ba abu da bature ke ce ma asset wato yawan mutane ana da ba arziki bane ba saboda rashin inganci sai kasance mafi yawancin mutane sun tashi ba samu ingancin ilimi ba na addinin na boko da kuma inganci na rayuwa za su haɓaka sana'o'i sai kasance mutane sun yi yawa kuma sai kasance ma ɓata gari suna amfani da yawan nan suna ɓata wasu suna ba su bindigogi kuma sai kasance kamar bola mu a buɗe yake ah, to yanayin mu ne ko kuma yanayi ne na arewa wanda ya sa har rashin tsaro yake ta ah, haɓaka a ɓangaren arewa. Eh amma cin hanci rashawa inda wata ba a yin shi da za a samu ingantaccen rayuwa. da za a samu ilimi na boko da na za da na muhammadiyya ya bunƙasa a sassa daban-daban na najeriya ko watakila mutane yawansu zai zama mai amfani hmm. ba da lura ga ƙasa ba ko so in muka karkata hankalin muka duba jihohi ai matsalar cin na rashawa ba a tarayya ba ne ba kawai a jihohi ma barnar da ake na cin hanci rashawa da facakar shi ya haifar da rashin samar da ilimin ingantacce rayuwa mai daɗi da rashin adalci na mulki ya wata ta'addanci ke ta ƙara bunƙasa ko? Mm. Wato duk da akwai matsalar cin hanci da rashawa amma akwai kuma karancin arzikin saboda inda akwai wadata da za a iya magance matsaloli da dama a kowane shekara ana so ka sa tiriliyan biyu kan harkar ilimi a shekara goma so ina kuɗin da za a sa so babu isassun kuɗin da za a magance matsalolin ko matsalolin sun fi kuɗin shiga yawa to sai ce amma in za a rage cin hanci a rage facaka to zai warware matsalar rashin kuɗin da bai wadata ba so kuma haka na faruwa ne ta hanyar samun shugabanni na gari kuma kyautata tsarin kamar yadda na ba bayani a canza tsarin shugabanci saboda shi cin hanci da rashawa ya daidaita ne ya yi daidai da tsarin da ake kai saboda tsarin ne ya ba da dama da za a yi cin hanci da rasha, so cin hanci da rasha zai ci gaba da yi faruwa kuma in dai zai ci gaba da faruwa inganta al'umma da yawan su ba zai ba zai ba zai faru ba kuma in ba samu inganci ba rashin tsaro zai ci gaba da faruwa kafin mu naɗe taron mashirin nan me kake ganin gwamnatin bola ahmed tinubu ya kamata ta yi tabarranta da koke-koken da ake yi a gwamnatocin bayan najeriya kamar gwamnatin jonathan da ta buhari na farko ta rage yawan kashe kuɗi akan abubuwan da ba su da amfani sannan kada shugaba tinubu ya ringa tunanin zai warware kowane matsala a lokaci ɗaya ya zaɓi matsaloli guda biyu ya miye da hankali a kansu ya ga tasiri akan wannan matsalolin idan ya warware su su za su je su warware sauran matsalolin sannan duk tsarin da zai kawo ya ringa tuntuɓan 'yan najeriya sannan ya dinga ziyartar jihohi ya dinga gani yana jin abin da ke faruwa a jihohin saboda idan shugaba ya gani ya ji in ya dawo abuja zai yi sabon tsari sannan ya ga yadda za a iya canza fasalin shugabanci kada ji tsoro a bude ta a kai a ji ra'ayin al'umma kan a canza fasalin tsarin najeriya saboda wayannan mutanen ipop masu so su kafa kasar su ta daban da yaruba da yan najeriya suke so su ma a balle ma kowa a ba shi dama a ga to balle wanne mafi alfanu Ko-ko a zo a canza tsari shi iko da albarkatun ƙasa a dawo da shi kusa da mutane so ina ga idan zai wannan ya rage yawan kashe kashe kuɗi yanzu kawai kamar naɗa mukamai idan kana da minista a kan harkar ilimi ba sai ka yi minista of state na ilimi ba so da duk wani minista of state bai da amfani ni a ganina saboda kana da ministry kana da ma'aikata ma'aikatu wato masu aiki a wannan ma'aikatan kuma kana da shugaban ma'aikata na wurin wato pamsec ka zo ka sa minista kamar yanzu misali kamar ministries irin na na women ministry na na matasa duk wanda mutane za su zama kamar department za ka yi ministry guda wato ministry ta ci gaba wato ministry of development a ciki sai ka yi department department na youth na women don a ce ka kawo minista kuma yawan motocin da ake saya wa ma'aikatan gwamnati shi ma a rage da yawan tafiye-tafiye da ake yi da yawan amfani da dala shi ma duk za a iya ragewa wannan zai haifar ma najeriya da gido to yana ganin saboda karancin lokaci ina zamu mu dasa aya shirin na canji daga gidan kowa da ya zama ku daga gidan talabijin na farwata shakallo da kuma rukunin gidajen rediyo bacin fm a madadin farfesa ahmed adamu da ya ziyarce mu a yau ni umar faruk musa da na jagoranci shirin a madadin sauran abokan aiki nake muku fatan alheri da kasancewa cikin kocin lafiya sai wani jiko idan allah ya kai mu mu huta lafiya